Iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar sun kasance wurare da ko da yaushe ke cikin hada-hadar kasuwanci da cuɗayya tsakanin al'ummomi na ƙasashen biyu. Duk da kasancewar wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ta bayar ga jagororin gwamnatin soji da ke rike da iko a Nijar ya ƙare ranar Lahadi jama'a a bakin iyakar ƙasashen biyu a garin Ilela ta jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ci gaba da gudanar da lamuran su na yau da kullum duk da yake suna cikin rashin tabbas kan abin da ka iya faruwa idan aka yi amfani da karfin soji a ƙasar ta Nijar. A nan inda nake ina cikin garin Ilela kuma 'yan mitoci kaɗan ga zuwa bakin iyaka kuma al'amuran kasuwanci na tarar da suna gudana yadda aka saba har na samu zantawa da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da na tara a wannan wurin mallam ya sunanka sunana alhaji aliyu morocco mai canji illela fito gaskiya dole hankalin kowa ya tashi saboda abubuwa ne kake ganin in sun faru tun da kai kana makwabci abubuwan za su iya shafa ka to gaskiya dole lokacin hankalin mutane ya tashi amma yanzu da wa'adin ya kare aka ga babu wani abun matakin da aka dauka sai kuma kowa ya dawo cikin hayyacinsa alhaji abdullahi murdiya illela yan matsalolin da aka cewa gaskiya na wani fada ko ana son ayaban nan babu shi illela amma dai kana matsayin dan illela idan ka shiga nijar irin kwanni to za ka tarar da sai dan nijar ya ga ne ka dan najeriya ka shiga sai shi fara zagin shugaban kasa da mutanen najeriya da wa da kowa da da ka ce open za su taso ba haka shi amma akwai wani wanda ka gani wannan abin ya same shi ko kuma dai kai ma labari ne ka samu to lalle na ji labari amma ni kaina na zo kwannin nan ni SK wannan ɗin ina tsaye amma dai ban ce musu komi ba suka ɗora zazzagi. Har wa na zanta da wasu shugabannin al'umma a yankin na Ilela. Sunana Muktar Tuku Abrahaman Ciroma Ilela. Duk abin da muka saba yi muna yi. Mu dai anan zaman mu lafiya lau muke zaune ba wata matsala. Kuma dai ban matsala da kil an rufe bodan shi ɗaya wata matsala da za a ce akwai saboda ko je da kasuwan ba ta irin cika ta saba cika ba saboda an kulle boda bakin iyakar kasashen biyu ya kasance rufe sai dai rufe iyakar bai hana shiga da ficen mutane ba daga kasashen biyu ta amfani da hanyoyin ƙasa da ke cikin dazuka. Ya sunanka? Zayan daga Kwanni. To na gane ka a cikin Ilela kuma an ce an rufe boda ya aka ka shigo. A daji muka kewayewa, muna kewayewa daji na amma ba a bi cikin boda. To me kuka zuwa yi anan Ilela din? To muna zuwa na sayayya, na kawo goyo na kawo aukada na na kawo goyo na za ta sai kwai. sai mu koma kasancewar yankin bakin iyakan Najeriya da Nijar akwai jami'an tsaro masu yawa da ke aiki a yankin sai dai daga baya an shaidi shigowar karin wasu sojoji a garin na Ilela tun kafin a yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sai dai Abubakar Jarman Ilela ya ce dama an tura su ne Ilela saboda matsalar rashin tsaro da ta haddabi yankin dama waɗannan sojojin akwai su kuma da wasu waɗanda mai girma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto waɗanda ya turo muna a wannan karamar hukumar mulki ta ilela domin su tsaya don kare al'ummar karamar hukumar mulki ilela akan matsalar bandis da ta dame mu a halin yanzu dai al'amura na gudana ba wani sauyi a garin ilela da ke jihar sokoto garin da ya iyaka da jamhuriyar nijar duk da halin da ake ciki na takaddama da sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta Nijar kuma bayanan da na samu daga garin Kamba da ke kan iyakan Nijar da Najeriya a jihar Kebbi duka labarin ɗaya ne. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.